Jama'a barkanku da asuba barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan safiya ta Alhamis kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 60. A jihuriyar Nijar kuma ana jin mu a gidajen rediyon amfani ne da fara'a da sarauniya da noma da dalol da ni a birnin Kwanni a duniyar gizo kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a sun nuka da wannan lokaci Ali Mustapha Sakwato ne ta da mutumin kwanta kwantagoran nan Ladan muka shigo da mun ka muku shirinmu na wannan lokaci a wannan safiya mun ji daɗi da kuka lalubo mitocin namu. To bari Ladan ya fara baku kanin labarai sannan ga muku sauran abubuwan da ke tafi. To Aliyu shugaba Barack Obama ya ce ya yi imanin jam'iyyar Republican na cikin hatsari muddin aka ce Donald Trump ya ci zaben da za a yi a cikin satin nan mai zuwa. har yau shugaba obama ya ce yana tambayan dalilin da ya sa sai yanzu ne shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey yake sake bullo da batun imel din da ake wa hillary clinton majalisar ɗinkin duniya ta ce kasashen faransa da birtaniya su ne suka ragu har yanzu ba su ba da gudunmawarsu ba ga yaran da ke sansanin 'yan gudun hijira da ke kalas To a gaishe Ladan, to bayan labaran duniya za ku ji martanin fada shugaban Najeriya kan cin zarafin da aka ce ana wa 'yan gudun hijirar da suka kubuto daga hannun Boko Haram? Shugaban Muhammadu Buhari da yi nauyin baki wajen nuna damuwarsa da ɓacin ransa akan irin waɗannan abubuwa ba. To sannan shirin domin iyali za a ji mata suna magana zaben shugaban ƙasa wanda kamar da kuka sani akwai mace a cikin shi amma kafin sannan za ku ji abin da mai martaba sarkin Kano ya faɗa a Sokoto a matsayinsa na sarkin yakin sarkin musulmi. Kuma wannan sarauta ta sarkin yaki mun ɗauke ta da gaske duk inda aka ce mu je za mu je jira muke ko gobe mai alfarma ya ba mu umarni za mu tafi borno akwai sauran aiki da ba mu karasa ba To sai ku ji sauran magana bayan kun gama ji labaran duniya. Hausare Assalamu alaikum. Shugaba Barack Obama ya ce ya yi imanin jam'iyyar Republican na cikin haɗari muddin aka ce Donald Trump ya ci zaben da za a yi a cikin satin nan mai zuwa. Shugaba Obama yana magana ne wajen kamfen da yake yi wa 'yan takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a jihar North Carolina. wadda take jiha ce da take da ɗimbin tasiri ga 'yan takara domin ko tilas ne kowane ɗan takarar da ke son shiga fadar white house to wajibi ne ya nasara a wannan jihar shugaba obama ya ci gaba da cewa bai jin cewa amurka na cikin hatsari da a ce ya faɗi zaɓe lokacin da ya kara da john mccain da kuma mitt romney a shekarar 2012 a daidai nan ne yake gargaɗi ga masu jefa kuri'a ta jihar north carolina da cewa kasu ɗauka cewa kuri'arsu na kowane mutum guda nasu bai da tasiri ya ce sam wannan zaben ya wuce da haka don haka kar su shantake gida su ki zuwa jefa kuri'a domin yin hakan wata babban illa ce ga wakilcinsu shugaban yana magana ne musamman ma ga masu jefa kuri'a baƙaƙen fata waɗanda suke ba su nuna su ba domin ko kurum shi obama baya cikin wani jerin 'yan takara a wannan karan sai dai kuri'an baya-bayan nan ta jihar north jihar north carolina ɗin ya nuna cewa trump na gaban hillary da yar tazara kaɗan wanda bai ta kara ya karya ba shi ko trump a lokacin da yake yakin neman zaɓe a jihar florida ya ce zaɓen clinton zai haifar da mummunan matsala ga dokar ƙasa wadda za a daɗe ba a shawo kansa ba ya ce yadda ta sarrafa imel lokacin take sakataren harkokin waje zai jefa kasan cikin bincike zai jefa ta cikin bincike ko da ko tana shugabanci ne to halin yanzu kuma shugaban amurka din barack obama ya ce shi yana tambayar dalilin da ya sa sai yanzu ne shugaban hukumar binciken malayin laifuka ta fbi wato james comey yake fitowa da ko kuma yake sake bullo da batun email din da ake yi wa hillary clinton wadda ta share shekaru kamar hudu a matsayin sakatariyar harkokin wajen amurka ya ce ya yi mamakin ba a taro da wannan batun ba sai da ya rage sati daya kafin a jefa kuri'ar zaben shugaban kasa zaka je 'yan jam'iyyar democrat masu goyon bayan 'yan takarar tasu ita hillary clinton kenan har ma da wasu 'yan jam'iyyar republican ma duk suna nuna fushinsu a kan sai yanzu ne shi komi ya sake taro da wannan batun ana sauran kamar kwanaki goma sha ɗaya a fito zaben shugaban kasa ɗin kuma sai gashi yana cewa wai bai sani ba ko sababbin sakonnin imel ɗin suna da nasaba da wa'ancan da ake bincikenta a kansu. su sai da kuma har yanzu hukumar ta abi ba ta bayyana lokacin da za ta gudanar da shi wannan binciken ba duk da haka komi ya ce ya faɗa shugabannin majalisar dokokin amurka cewa an kammala wannan bincike amma kuma yake jin yato ya zame masa kamar wajibi ya sake faɗa musu cewa zai sake farfaɗo da maganar a sa'ilin da shugaba obama yake tattaunawa da wata kafar watsa labarai ta yanar gizo ne wanda aka wallafa a jiya laraba yake gogar zana na cewa an yi kokarin a nuna cewa kamar baya da hannu a cikin wannan badakalar ta hillary clinton wadda ke kokarin neman kawo mata kamar ungulu a cikin kara da take yi da donald trump a wannan zaɓe labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc hukumomin da ke kula da dokokin amurka sun kaddamar da wani bincike akan kona wani coci da aka yi a kudancin jihar mississippi kuma daga baya aka lulluɓe shi da lamun da ke cewa a jefa donald trump kuri'a cocin wanda tsohon coci ne domin ko ya kai kimanin shekaru 111 na 'yan ɗarikan baptist ne na hopewell missionary baptist an kona shi a yammacin ranar talata ne magajin garin kudancin mississippi eric simmons ya ce wannan ya nuna a sarari cewa wannan ƙiyya ce a fili aka nuna domin bai ga dalilin da zai sa haɗa batun addini da siyasa ba alhali kowa na da 'yancin yin addinin da yake sha'awar yi ya ce an yi haka ne domin kawai a musguna wa jama'a magajin garin ya ce hukumar fbi da hukumar binciken manyan laifuka ta mississippi suna taimakawa wajen gudanar da wannan bincike sai dai wannan birnin da yake da yawan mutane har dubu talatin da uku yana kusa da bakin iyakar arkansas ne da wadda ke da kashi 78 daga cikinsu daga amurkawa ne kamar yadda kiran jama'a na baya bayan ya nuna kashi 71 na jama'ar kasar na jama'ar jihar bakaƙe ne to manyan jami'an babban bankin amurka kuma sun jefa ƙuri'ar ci gaba da barin kuɗin ruwa ya ci gaba da kasancewa matakin da yake a kusan shekara ɗaya jami'an suka ce kasuwanci yana ƙara bunƙasa kan yayin da kashe kuɗi yake kara ƙaruwa amma kuma kasuwancin yana nan ba yabo ba fallasa ha kuma hauhawan farashin kayayyaki shi ma yana nan da abin da ake tsammani a cikin wani bayani da shi bankin ya fitar ya ce bukatar kara kuɗin ruwa na kara karfi amma kuma shugabannin suna son su samu ƙwaƙwarar hujjar yin haka ɗin babban bankin da ya rage kuɗin ruwansa lokacin da aka shiga matsin tattalin arziki ne da ya shafi kusan duniya baki ɗaya kuma sun yi haka ne da niyyar ganin an samu shi tattalin arzikin a cikin watan disamba a lokacin da babban bankin ya dan ƙara kuɗin ruwa wanda kuma yake har yanzu yana nan kasa kasa sosai majalisar ɗinkin duniya ta ce kasashen faransa da birtaniya su ne suka ragu har yanzu ba su ba da ba ga yaran da ke sansanin 'yan gudun hijira da ke calais akan haka ne majalisar ke kira ga kasashen da cewa su ɗauki matakin da ya dace domin ganin yaran nan da ke wannan wuri sun samu tallafin da suke bukata domin ficewa daga cikin halin da suka samu kansu kwamitin kula da yara na majalisar ɗinkin duniya wanda ke kula da kasashen da suka rattaba hannu a wannan yarjejeniyar kuma suke aiwatar da shi ya ce yana kira ga faransa da birtaniya da su gaggauta yin wani abu game da wani al'amari na yaran da ba su da galihu kuma suke tsugunne cikin kwantena a sansanin wanda yake tamkar wani gundun daji ne kwamitin kula da yanci na dan adam na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa jiya laraba dole gwamnatocin biyu sun ce za su bai wannan yara waɗannan yara fiko amma kuma har yanzu ba su yi wani abu a kai ba to labaran duniyar nan sun zo muku daga sashen hausa murya amurka ne a washington sai rahotanni kuma za mu fara ne da martanin shugaban najeriya muhammadu buhari kan zargin da kungiyoyin kare hakkin bil'adama na kasa da ƙasa suke yi na cewa ana kuntatawa 'yan gudun hijira a sansanoninsu da ke arewa maso gabacin najeriya rahoton na human rights watch ya zargi jami'an tsaro da waɗansu manyan kusoshin gwamnatin tarihin najeriya da cin zarafi na yin fyaɗe da zalunci da cutar da 'yan gudun hijira ta fuskar cin hanci da rashawa dangane da kula da su da kuma rayuwarsu kamar da malam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari yake bayyana min a da na yi da shi a abuja shugaba muhammadu buhari babu shakka ya damu kwarai da gaske dangane da wannan rahoton mai tada hankali shugaba muhammadu buhari bai yi nauyin baki wajen nuna damuwarsa da bacin ransa akan irin waɗannan abubuwa ba a matsayinsa na shugaba mai adalci so yake ke ajiye a gano masa me yake faruwa a waɗannan sansani na 'yan gudun hijira shin wayannan maganganu manya-manya da aka faɗa laifuka manya-manya da aka ce ana yi a wayannan gurare hakan ne shine ya umarci sashen 'yan sanda da su kansu gwamnatocin jihohin nan guda uku barno yobe da adamawa su je su bincika me yake gudana a sansanin nan 'yan gudun gigira idan har haka ne to ka dole a san mataki da za a ɗauka don a maganin dan wayannan za a nasu ra'ayin wa'annan mutane da suke wa'annan gurare dole ta kai su ne mutane da suka fi kowa rauni a ƙasar nan hakki ne na gwamnati a ƙarƙashinsa a ƙarƙashin gwamnatinsa ba zai bari a zo ana cin zarafi ko ana ba ba abin kunya ba ne a ce sai kungiya daga kasashen waje ko kungiyoyi masu zaman kansu ke zaune cikin najeriya za su fito da waɗannan rahotanni da bayanai na fyaɗe da cin zarafi da musgunawa 'yan gudun hijirar nan bayan akwai jami'an tsaro kusan ko ina a bangaren najeriya har da sassan da ke da 'yan gudun hijirar nan kuwa mm, ba abin kunya ba ne na farko dai tukuna su waye ake zargin sun yi laifin nan ina zato cewa aka yayi masu kare su ne da suke laifin to mutum zai bugi kirji ya fito ya ce ina yi laifi ai ba yi haka kuma abu na biyu yan human rights watch nan masu wasu aikin nan yan Najeriya ne abu da aka idan yan Najeriya sun shiga guri sun ga ana yin abu ba daidai ba kuma sun fito sun da rahoto ai ba su yi abin komai ba shugaba Muhammadu Buhari ya ba da tabbacin cewa za a ladabtar da duk wanda aka kama da wannan mugun aika-aika kana ganin ba abubuwa ne da sukan faru ba shugaba ya faɗi abu amma a zo ba aiwatar ba wato in dai an kawo kwamiti aka kawo rahoto tamkar maganar ta sha ruwa kenan a wannan karo wani tabbaci ke akwai cewa lallai za a hukunta wanda aka zarga kuma aka tabbatar sun yi wannan aiki na aika-aika. saboda ita wannan gwamnatin ai ba irin na da da suka wuce ba ne ai wannan gwamnatin mai faɗa a cika ne kuma ni na tabbatar maka babu wani jami'i ko kuma wani ɗan ƙasa da za a ce wai ya cika idanu da har shugaban muhammadu buhari ba zai iya ladabtar da shi akan laifi da ya a ƙasar nan ba a zuba ido a gani. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya yana ba da tabbaci akan umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar cewa a gudanar da cikakken bincike dangane da zargin cin zarafi da ake yi wa 'yan gudun hijira. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. na duniya to gaishe ka umar to birnin sakwatorin shehu na ci gaba da cika maƙil da baƙi da ke shigowa daga sassa daban-daban na duniya domin hidimomin da aka fara na murna cika shekaru goma cif da hawan karaga mai mataba sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar na uku sai dai to dai bayan kammala addu'o'in a ƙarƙashin jagorancin sarkin kano muhammadu sanusi na biyu jawaban da suka biyo baya sun kasance martani ga wasu da ke kushe taron bikin da cewa ya zo daidai lokacin da 'yan najeriya suke fuskantar matsananciyar rayuwa da kuma rashe-rashen rayuka a sokoto sanadiyar barkewar mummunar cutar malaria mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya ce wannan wani nau'i ne kawai na godiyar allah akan wannan matsayin ba ni so in ce wannan bukuwa muke yi wannan taron da muka yi da kuma muke yi da muka fara taruka ne na gode ma Allah subhanahu wataala bariya ba ce ba wani abun abu a gani ba ne domin a matsayin mu na musulmi mun san cewa in Allah baka abu ka gode mai sai ya ƙara ma a matsayin mu na musulmi kuma yan uwan juna mun ƙara haɗa kanmu mun ƙara haɗuwa domin kara gode ma Allah subhanahu wataala da kuma ƙara roƙonsa ya ci gaba da kare mu da kariyarsa ya mana jagora akan duk ayyukanmu na alheri gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwalko cewa ya yi an shirya bukukuwan ne ba tare da yawu ko bukatar mai alfarma sarkin musulmin ba mai alfarma sarkin musulmi bai bukata ba bai nema ba cewa a zo a yi wannan gode ma Allah ko kuma shirya waɗannan abubuwa don ya cika shekara goma akan wannan karaga da jagoranci da ke yi shugabanni ne musamman ƙarƙashin jagorancin mai girma sarkin kano suka ga ya dace da a yi wannan mu kuma a gwamnatance muka karba hannu biyu muka tabbatar da cewa ya kamata a yi kuma muna nan muna yi kuma da da Allah da goyon bayan jama'a za a samu nasara sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu shine shugaban babban kwamitin shirya bukukuwan ya kuma ce yana yin aikinsa ne a matsayinsa na sarkin yakin sarkin musulmi mai alfarma sarkin musulmi ba ma ya so a biki mu ne muka ga cewa wajibi ne wannan godiya mu ne masu godiya akan abin da ya mana na shugabanci saka mu muke godiya mu muke wa Allah da ya bamu shugabanci irin nasa muke roƙon Allah ya ci gaba da bashi wannan jagoranci ina jaddada mubaya'ata ga sarkin musulmi da shugabancinsa da biyayya kuma wannan sarauta ta sarkin yaƙi mun ɗauke ta da gaske duk inda aka ce mu je za mu je jira muke ko gobe mai alfarma ya ba mu umarni za mu tafi borno akwai sauran aiki da ba mu karasa ba bikin zai ci gaba a gobe idan allah ya kai mu tare da wani babban taron karawa juna sani na ƙasa da ƙasa yayin da a jibi asabar kuma za a gudanar da hawan daba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria kai sarkin musulmi muhammadu sa'adu ya gada hadi abubakar alhamdulillahi mun gode allah kai ne sarki na ashirin a birni daular usumaniya to a gaida murtala da wannan kokari da rahoton da ka aiko mana jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen hausa da amurka daga washington mu dare ne yanzu a nan karfe 1 da kwata na dare din shugo kun san an riga an soma zaben shugaban ƙasa na amurka kuwa a wannan karin maimakon zaɓi a kan kwamfuta eh. don da in ka je a kan kwamfuta zaka danna wannan nake so wannan nake so wannan nake so alhaji ka samu da birge na abin kuriya din nan abin inda za a jefa ba kuriya ba wai na ɗaya ma dai na yi sha'awar zaɓen alƙalai banda tsofaffi hmm. akwai wata matan da Eh, take bayana da take cewa da daga shigo ta sai ta ce kai aiko ta yi kuskure ta hana yarta zuwa makaranta ta kawo ta dan saboda wannan abin tarihi ne ya kamata yarta ta koyi mm. abin da ya kamata ta yi ta kwaci yancin ta ni a layin da layin da nake da na mm. shiga mm. mutane uku na gama duk tsahi ne To muna ga yadda ku kasance tare da mu a shirin mu na karfe 8 na safe yau domin jin tattaunawa da wasu mu da suka jefa ƙuri'a a zaben da aka riga aka ba dama a fara tun ranar ta zo muka tattauna akan hakan. Yanzu ga da shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da jama'a Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fatar iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka yi alkawalin bin diddigin rahotanni da ake yayatawa na aurar da wata yarinya ya shekaru goma sha hudu ba tare da izinin iyayenta ba a jihar Katsina. Sai dai za a bi mu bashin wannan batu zuwa mako na gaba domin ba wannan fili damar tsokaci kan zaben shugaban kasa da za a gudana a nan amurka mai dimbin tarihi kasancewa shine na farko da mace da kuma wanda bai taba aikin gwamnati ko kuma shiga harkokin siyasa ba suke takara humility determination and boundless confidence in america's promise that i accept your nomination Friends, delegates, and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. Na gayyaci Helen Bako wata 'yan Najeriya da ta shafa shekaru 31 a nan Amurka da ke zaune a jihar California da kuma Huraira Musa wadda ita kuma ta shafa shekaru 24 a nan Amurka ita kuma tana zaune a jihar New York domin yin fashin baki kan rawar da mata ke takawa a siyasa Amurka. Helen Bako ta fara da bayyana tarihin zaɓe a nan Amurka. Bisa ga tarihin Amurka wannan shine na farko da aka samu mace ta tsaya neman takarar shugabanci na kasa gaba ɗaya wannan babban canji ne a tarihin america a da mata bisa ga tarihi ba bari mata su yi zaɓe gaba ɗaya belle a ce wai mace ta nemi matsayi a gwamnati na america to wannan babban canji ne da aka samu a kasan america to hurera kina birnin new york wace rawa kike gani mata suna takawa harkokin demokradiyya inda kike wai ina gaya miki mukan daɗi ya ishe mu tun da dai hillary clinton da senator ce daga new york yanzu a ce ta tsaya ita ce za ta insha Allah za ta zama mana president da first america ta taba eh, yi a mace so an ci gaba kuma mutane sun tashi a tsaye amma har yanzu akwai mu a baya ba ma mu kawai eh, mata kaɗai ba a kan mu mata na bakake ya kamata a ce dai yanzu mu fara tunanin yadda za mu ringa fitowa muna yi tun yanzu an samu hanyar da an bar mata suna yin zaɓe yadda madam helen ta ce dama ba a barin mu ma mu yi zaɓe ma mu je mu sa vote gashi har yanzu an bar mu ma muna zama eh, representative senators eh, wa'yansu ma gwamnoni to wannan ya kamata a ce mu ɗauki wannan opportunity mu yi amfani da shi sosai especially mata baƙaƙe kuma na afirka da suke zama a nan ba kawai a new york ba america gaba ɗaya yawato helen yaya kike gani nasarar da ita hillary clinton dinnan ta samu na ma a tsaye da ita takarar shugaban kasa domin tseda ta ma kadai ya kasance tarihi kasancewa ba taba tsaye da mace takarar shugaban kasa karkashin babbar jam'iyya ba kina ganin wannan zai yi tasiri ga damawa da mata harkokin siyasa shakka babu idan an samu an zaɓi ita hillary clinton ta zama shugaban kasa wanda ina ganin bisa ga abubuwa da yake faruwa wato su polls da yana fita kwanaki nan ko da shike dai ta yi gwagwarmaya kwanan nan da zancen emails amadu da haka bisa ga polls da yana fita daga jihohi daban-daban kamar har yanzu ita ce tana kan gaba da shi um, trump so idan an samu har hillary clinton aka zaɓe ta ta zama shugaban america kin ga wannan babban nasara ne wanda zai sa sauran mata a uh, kasashe daban-daban su masu samu ƙarfin gwiwa su tashi domin su nemi shugabanci mun san dai a duniya yanzu a yawancin kasoshi suna duba america ne suna kwaikwayon america da abubuwa daban-daban to in sun gani kaman in sun gan cewa america har ta ba dama mace ta zama shugaban kasa to wannan zai zama babban um, koyi kuma zai bude hanya uh, kasashe daban-daban inda mata su ma za su tashi tsaye su nemi shugabanci tunda sun gan um, ita hillary ta yi nasara to ne menene yasa kike ganin Hillary Clinton dinan tana ta gwagwagwa da abokin takararta Donald Trump duk da kwarewa da kowa ya san tana da ita a harkokin mulki. Wallahi wannan abun ya ɗaure mun kai, amma abin da nake gani akwai ana mata baƙin ciki sosai. First of all ni ina ganin ma don kawai ba a son mace ne ta zama mai mulki a garin nan. Because abubuwan da matan nan ta yi da ake cewa wai tana gwamnati shekara talatin shekara talatin kalli history ɗinta abinda matan nan ta accomplishing daga tun take kwaleji take lura da abubuwan mata da yara da wanda su ba su da lafiya da baƙaƙe da wanda what we call muke kiran ba su da muryan kansu voice ɗinsu matan nan take neman yadda za ta taimaka ma mutane dubu wanda take politics da shi don Allah wannan mutumin ba wanda baya zaga wai business biloniya ya ce wai shi ba zai biya taxes ba taxes din nan shine zai taimaka ma yara su je makaranta su ne zai eh, ba da eh, gyara hanyoyi a zo a kai eh, a biya sojoji su polis da komai amma mutumin nan ya danne amma ba wanda ke kallon ya ce mutumin nan yana da laifi sannan duk wanda ya yi aiki da shi ya ƙi biyan shi ya yi ƙarya a nan ya yi cuta a nan amma a ce wai yau mutumin nan shi ne wai har ake cewa wai shi yana nan kusa da matan nan first of all wannan matan ba abin daga daga daga wajen mijinta har ita da bata taimaka ma mutane ba wannan abun yana ya ɗaure min kai wallahi amma hajiya hurera wani abun lura shine mutane suna son ita clinton amma suna da damuwa da clinton akwai abubuwan da ya sa mutane sun akwai rashin yadda da clinton kin ga wannan zancen wasiku da aka yi mm, mm. wanda an ce ita clinton ta mori wasikun ta aika wasiku a personal email nata da bai kamata mm. ba wanda akwai hasirin america a ciki da farko an ce ita clinton ta yi musun wannan daga baya an zo an tarar to mutane da dama ba su yarda da clinton ba sun ce ita clinton ba ta da gaskiya sannan zancen yaki da aka yi a libya da aka yi tambaye ta da farko ba su yarda da irin ansa da ta bayar ba to shi ya sa mutane da dama a cikin republicans banda republicans ma wayanda ba democrat ba su ma suna ce kai ba su yarda da clinton ba don in ba haka ba ba zancen um, ayyukan clinton da ta yi shekaru talatin a uh, gwamnati ba ko da shike akwai wannan ma akwai wayanda suna ce kai gwamnatin democrat domin mun san cewa democrat ne wancan uh, shekaru uh, takwas da suka wuce su suke shugabanci abin da su suna yi su ba su yadda ba zancen inshora na magani wanda shi obama ya introducing ita clinton tana goyon bayan to mutane ba su yarda da zancen inshoran ba because kwanan nan an ce kudade na insurance ta karu sosai to wayannan su ne abubuwa da ya sa mutane ba su yarda da ita clinton ba ba na yarda da ke domin ɗaya daga cikin abin da ya sa sauran mutane ba su yarda da ita ba don ita mace ne wato da yake ana cewa babu ɗan takarar da zai iya cin zaɓe a nan amurka ba tare da samun kuri'un mata kuna gani kasancewa mata su suka fi yawa a cikin masu kaɗa kuri'an nan kasance wata mace zai taimaka mata ta samu galaba a wannan zaɓe hurera? Ana kwarai da gaske abin da ke faruwa in mu mata mu kina bari in gaya miki wani abu ai in mace ta tashi a gida ta ce za a yi wani abu ko mijinta baya so ya yi in ta lallaba shi zai je ya yi tana da 'ya'yanta za ta iya lallaba 'ya'yanta ta ce ku je ku yi abin nan amma in namiji ne shi ba ruwan shi ko baki gane ba hmm. amma in mata suka tashi alhuj yanda ake tafiya yanzu most of eh, mata su suna tare da Hillary abinda ni nake jin tsoro yanzu in baƙaƙe ba su tashi ba don yanzu yanda polin din nan ba su fito ba ba in bakake ba su eh, fita kamar yadda suka fita lokacin obama ba yawa to ni tsoro na kenan eh wato sister helen mm. akwai darasi da kike gani mata za su iya koya irin naci da hillary clinton take da shi irin nacewa da take yi a harkokin siyasa da kuma duk abin da ta sa gaba sosai ah, wani abun da yake ba ma mutane sha'awa da ita clinton mace mai hakuri sosai mm. idan kin lura lokacin debate da aka yi tun ba ga debate na karshe ba damuwan shi trump shine trump yana da rashin hakuri kash gashi mun koro bayani sai dai lokaci ya yi halin nasa sabili da haka tilas mu ja birki nan sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin a lokacin dai ko dai an riga an sanar da wanda aka zaba shugaban kasa ko kuma ana dab da sani Yanzu da madadin bakin nawa Helen Bako da kuma Huraira Musa nake cewa Allah ba mai rabo sa'a da kuma yi wa ƙasa Amurka da illahirin al'ummata fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. mata su da mutanen ta karfe 1 da minti 27 na dare a birnin Washington DC ga ladan ya dawo da shirin na ƙarshe labaran matakaici. shugaba barack obama ya ce ya yi imanin jam'iyyar republican na cikin hatsari muddin aka ce donald trump ne ya ci zaben da za a yi a cikin satin nan mai zuwa shugaba obama yana magana ne a wajen kamfe da yake wa 'yan takarar jam'iyyar democrat hillary clinton a jihar north carolina wadda take jiha ce da take da ɗimbin tasiri ga 'yan takara domin ko tilas ne kowane ɗan takara da ke son shiga fadar white house to wajibi ne ya nasara a wannan jihar har yau shugaba obama ya ce yana tambayar dalilin da ya sa sai yanzu ne shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey ya sake bullo da batun imel da ake yi wa hillary clinton din wadda ta share shekaru hudu a matsayin sakatare harkokin wajen amurka ya ce ba a taro da wannan batu ba sai da ya rage sati daya kafin a jefa kura na shugaban kasa yanzu haka da 'yan jam'iyyar democrat masu goyon bayan 'yar takarar tasu har ma da wasu 'yan jam'iyyar republican suna nuna fushinsu akan sai yanzu ne ko ya sake taro da wannan batu wanda ya rage saura kwanaki goma sha ɗaya a jefa kuran shugaban ƙasa hukumomin da ke kula da dokokin amurka sun kaddamar da wani bincike akan kona wani coci da aka yi a kudancin jihar mississippi kuma daga baya aka lulluɓe shi da alamun da ke cewa a jefawa donald trump kuri'a cocin wanda tsohon coci ne domin ko ya kai kimanin shekaru da goma 111 na 'yan ɗariƙan baptist ne na hopewell an kona shi a yammacin ranar talata magajin garin kudancin mississippi eric simon ya ce wannan ya nuna a cewa wannan ƙeya ce a fili aka nuna domin bai ga da zai sa a haɗa batun addini da siyasa ba alhali kowa na da 'yancin yin irin addinin da yake sha'awar yi ya ce an yi haka ne domin kawai a musguna wa jama'a manyan jami'ar babban bankin amurka sun jefa kuri'an ci gaba da barin kuɗin ruwa ya ci gaba da kasancewa a matakin da yake a kusan shekara guda jami'an bankin suka ce kasuwanci na ƙara bunƙasa yadda kashe kuɗi sai ƙaruwa yake yi amma kuma kasuwanci yana nan ba yabo ba fallasa to a gaishe kamar da jama'a abin da ya sauka wannan shiri ne yanzu kenan sai nan da awa ɗaya da rabin allah da muna fata da muku da sababbin shirye-shirye da labarai da sababbin rahotanni kuma musamman a firar nan da muka yi da wasu mu da suka jefa ƙuri'a a zaɓen musamman da aka ba da damar a yi kafin ranar zaɓe ta zo wadda ita ce ranar talata mai zuwa ta takwas ga watan nuwamba saboda haka abubuwan da muka jiwo muka gani kuma za mu zo mu gaya muku yanzu kan madadin dukkan ma'anan sashen wasu murya muka da muke danuwa zuwa karfe 1 da rabi na dare musamman shi ladan da solomon da ya bada umarni ali musulman sakwata ne a washington dc sai jima.